na muna idar da godiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kama wannan yammaci lafiya yau 20 ga watan Rajab hijiran manzon tsira annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda ya daidai ga daya watan February miladiya shekara 2024 muna roƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya jagoranci mu cikin wannan zama ya sa mu yi katari wurin faɗan daidai kuma ya sa mu yi katari wurin sauraron karatu wanda zai amfani mu cikin wannan rayuwa sa'annan da rayuwa wanda ke nan bayan mutuwa kamar yadda muka sani ba mu gushe ba har cikin karatun littafin na alfikihul muyassar wa adillatihi min alqur'an was sunna wallafa na malamin na ash sa'ad yusuf abu aziz hafizahullahu ta'ala wannan shine halka na ɗari daidai a jerin gwano na karatu da muke gabatarwa a cikin wannan littafi mai albarka in ba mu manta ba karatu ma wancan mako mu kawo ƙarshen karatu da yake ya shafi ainihin kitabu zaka wanda babi na ƙarshe shine ta tatawo sadaka wanda yake na nafila ko sadaka wanda yake ba farilla ba cikin yarda Allah subhanahu wa ta'ala kamar kaji tarihi yau Rajab yana da wata kwana 20 kenan sauran kwana 40 didi za mu shiga cikin wata Ramadan mai albarka kuma karatu mu yau zai fara a farkon kitabus siyam littafi da ke magana kan lamarin azumi da kamar ga kaman karatu ne wanda ke ya dace da lokaci wanda daga lokacin ga za mu rinka ainihin daukan karatu ka abin shafi lamari na azumin wata ramadana shay'an fa shay'an har zuwa inda za mu kawo ƙarshen babin ya dace mun gama da karatu na kitabu siyamu shi ne zama mun karanci abin da ya shafi lamari na azumi da abin da muke bukata mu sani bisa ga abin da ya shafi azumin watan ramadan al-mubarak watan na wanda yake allah ya sanya mai albarka masu yawa kitabu siyam littafi da ke magana kan azumi as-siyam an ce as-siyam azumi me azumi da aka malam ya suma da ma'ana siyamu wa shar'an ma'anan ainihin kalma asiyam a larabci in ba larabe ya ce asiyam me ke nufi da wannan kalma sa'annan an zo a cikin shari'a na musulunci an ce asiyam me ma'anan ainihin asiyam a cikin shari'a nan na musulunci asiyamu lugatan an ce asiyam a larabci ma shine mujarradul imsak kawai kamewa duk wani irin kamewa in mutum ya kame daga wani abu daga barin wani abu ana cewa wannan mutumin sama ya kame an misali misali mutum ne zai tashi da safe kawai ya ce yau ba zan yi magana da kowa ba to nan aiki mai shi ya iya tabbatar to ya yi azumi ko ya yi abin da ake ce ma a larabce daga barin magana kamar da ya zo a cikin kisa na na maryam alaihassalam yayin da ta ɗau ciki na annabi isa alaihissalam tana zuwa tana ga idan an tambaye ta ina ta fito da wannan cikin me za ta ce allah subhanahu wa ta'ala ce idan ta haɗa mutane ta ce musu ba za ta yi magana ba Da haka yana ta haɗa mutane suka tambaye ta ta ce musu ne inni zartu lirrahmani sauman ni na yi bakanta na azumi tsakaniya da ubangiji mai rahma azumin mai azumin magana na ta ce yau ma in siya. yau ba zan yi magana da wani mutum ba na yi azumin magana don haka ba na magana da kowa kowa zai bukaci ya magana ne ba zan yi magana da shi ba me yasa domin ina bakanta na azumi yau azumi kuma ne bakanta a kai shine azumin magana da haka duk wanda ke so ni magana da shi ya tabbatar wannan maganan ba abu ne wanda zai yiwu ba domin na yi alkawari da ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa ni yau ba zan yi magana da wani mutum ba ka ganin sai ainihin kalma asiyam ya zo da ma'ana kan kamewa daga barin magana da aka an ce asiyam a larabci kawai shine mujarradul imsak kawai dai ya zama mutum ya kame daga barin wani abu shi na a ce sama wani ya yi azumi wannan shine ma'anan kalma asiyam a larabci wa shar'an amma an zo a cikin shari'a na musulunci ma'ana na azumi shine al-imsak بنية عن المفترات من طلوع من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس أن جاء شيني الإمساك بنية عن المفترات أين كاموا أما نية daga barin duk wani abin ake ci ko abinda yake yana iya karya azumi malam ya kawo wannan zancen ne ya ce ya da shi da biniya kamewa da niyya domin wannan ya tashi ba da niyan azumi ba amma saboda yana son ya rage nauyi sai ya ce zan bar cin abinci kila cin abinci na tashi da safe ta zuwa marance amma ba niyansa ne zai ainihin bauta ba niyansa ne yana son ya rage nauyi mun gane wannan shi ma imsak ne amma ba da niyya ba to shi azumi a sharanci shine al-imsak bi mutum ya zamo ya kame amma da niyya anil muftarat daga barin duk abin da yake abinci min tulu'il fajr thani tun daga hudowa alfijiri na biyu domin alfijiri akwai na farko akwai na biyu ana cewa alfajrul awwal ko alfajrul kadhib sai wannan ce alfajrul thani ko ko alfajrul sadiq alfajiri farkon kaga alaman wani haske a nisa amma wannan ba haske ne wanda yake ya zo na ainihin alaman wayewan gari ba amma shi alfajir sadiq yana ainihin wani haske ne ke bayyana ta alkibla ko wata ainihin gabashin duniya wanda wannan hasken yana cuɗe da duhu na dare in ka dubi nisa ga alama kamar akwai wani fitila daga can yau saboda yawan fitilu na ainihin lantarki da ke cikin ainihin garuka mu ba a iya ganin wannan hasken da ke sai mutum ya fita da niyya yana son ya gani da an ka dubi da alkibila can ka ga alaman haske ta can ta ainihin gabashin duniya ko ta ainihin east kenan zai ga wannan hasken to na hasken ake cewa alfijiri in ya bayyana ba yana ratsawa ne ya wuce ba yana bayyana kaka kamar akwai haske daga can to wani ake cewa alfajir thani ko alfajir sadiq mutum zai kame da niyan azumi daga barin duk wani abin da yake ana ci tun daga hudowar alfijiri na biyun nan ila gurubi shams har zuwa ga faduwan rana a lura har zuwa ga gurubu shams ba zuwa ga duhun dare ba kamar inda yake a wurin 'yan shi'a wanda mun ji bayaninsa in rana ya riga ya faɗi shi kenan in mutum ya yi niyya ya kame daga barin duk wani abinci ko abin da yake sha'awa wanda yake iya karya azumi tun daga hudowa alfijiri har zuwa ga faduwan rana inda niyya ne mutum ya yi wannan ya yi azumi wa yu'arrifu ba'dhum bi annahu wani daga cikin malamai ko su daga cikin malumma suna ainihin fassara kalma na ainihin asiyam suna yi wa ainihin kalma asiyam fassara ko ta'arifi da cewa shi wannan azumin shine imsakun maksus wani kamewa ne na musamman ba kowane kamewa ba shi wannan imsakun wanda ke maksus na musamman fi waktin maksusin a cikin wani lokaci kuma na musamman min shaksin maksusin daga wani mutum kuma na musamman an ashiya'in maksusa daga wasu ababa kuma na musamman mun gane wannan shine azumi ya zama an samu imsakun maksus kamewa na musamman kenan kamewa da aka yi shi da niyya za a yi azumi fi waktin mahsus a cikin lokaci na musamman daga hudowa alfijiri zuwa faduwar rana min shaksin mahsusin daga mutum na musamman musulmi ke domin kafur yayi ba a cewa azumi ne an ashiya'in mahsusa daga wasu awa ba da ke na musamman kamar abin da ake ci ko ake sha ko sha'awa in mutum ya kame daga barin wayannan ababen gaba daya shi a ce wannan mutumin yayi azumi da fatan mun fahimci wannan wannan shine ake cewa azumi da haka in kai azumi yana zamawa karɓaɓɓa ne in ya haɗa wa'annan ainihin sharuɗan in ya dace da wannan tarifi sa ce ne ya yi azumi amma da mutum zai ce ni zan tashin ci sahuru na da azumin mutanen ghana awa goma sha hudu ne tun da azumin mutanen ghana 14 hours ne da haka ni zan tashin soma na wa azumin daga karfe ɗaya na dare sai lissafin awa goma sha hudu in awa goma sha hudu na ya ya kama kamar karfe uku na maranci shan sharuwa ai 14 hours ne na samu 14 hours in ka yi wannan ba azumi domin lokacin da kai kai naka azumin bai dace da lokacin da shari'a ya ba da dama a yi ba kuma kan wannan lokacin ba da hours ake calculation azumi ba ba a lissafin azumi da awowi ana lissafin azumi ne daga hudowar rana zuwa ga faduwar rana don haka muke samun cewa aure da ake azumi a cike yana bambanta daga wani kasa zuwa wani kasa. gana misali muna fara azuminmu kamar karfe biyar yau karfe biyar mutum zai kame daga karfe biyar nan zuwa shida da rabi na marance ya ta an sha ruwa karfe biyar zuwa shida da rabi ya zama awa goma sha uku awa nawa awa goma sha uku da rabi ta bai kai awa goma sha hudu ba wani lokacin awa goma sha uku mamunan muke azumi so dewa in ka wani kasa kamar saudiya azumin su dewa na yi kamar awa goma sha hudu ne 14 hours in ka wasu kasa kasashe wayanda suke ta kusa da north pole kamar su russia su norway sweden denmark finland wayannan kasashen da ke wannan wurin dewan suna azumi sama da awa 20 wani lokaci shi wannan awa 20 nan cikin shekara 36 duka yana sakewa da haka kafin a kai shekara 36 azuminsu ya tashi daga sama ya koma cikin winter Tun in ya kai lokacin da za su yi azumi cikin winter sun yi azumi wasunsu sun yi azumi kamar awa bakwai wani sun yi azumi kamar awa shida wani sun yi azumi kamar awa takwas muna ganewa domin ya kai lokacin da wasu alfijiri na hudowa wurin karfe bakwai na safe kafin karfe biyu rana ya faɗi wasu karfe bakwai zuwa karfe uku rana ya faɗi kawai an gama azumi kuma ana wannan cikin wannan gajeren lokacin ga kuma bala'in sanyi da haka ba ka ma tunanin ka sha ruwa da haka kayi azumin ba ka jin kayi komai amma in ya dace azumin na cikin sama ne lokacin za ka samu su suna yin awa ashirin awa goma sha tara awa goma wasu na yin awa 21 da ɗaya sannan ana samun wasu wuraren ta karkaran iceland a ko surare ina ya zo ya dace da watan ramadan rana bai faduwa kwata-kwata shi ranar kwata-kwata ma baya faduwa Ranar ne za ka gan shi kuna dai da ranar ne haka kawai ba dare an yayi wannan kuma wurin tsawon wata biyu wata uku cikin wannan yanayin sa'annan an kai winter kuma za a shiga dare ne kawai shi ma kamar wata biyu ko wata uku gari bai wayewa to ire-iren wayannan wuraren malamai suka yi fatawa cewa in kana wannan wurin sai dace da wannan yanayin to kai azuminka za ka yi azumi ne imma ya zamo za ka ɗoki mafi yawan awowi da zamu duwalil islam mafi yawan ƙasashen musulunci awa nawa suke yin azuminsu sai ka aje wannan awon to lokacin yanzu ba a lissafi kuma a ce daga hudowar rana zuwa faduwar rana sai a ɗauka kile daga karfe biyar kamar yadda mu gana muke yi zuwa karfe shida ko shida da rabi shi ka sha ruwa wannan cikin sama haka za ka yi zo ma winta lokacin da gari bai wayo haka za ka yi muna fahimta wani abin sai ka yawon duniya za ka gano cewa duniyan ya bambanta yadda mu muke ganin lokacin kamar daidai kin kaje wani wuri ba haka bane ana samun lokacin dare sai ga yayi yawa in mutum ya fara azumi tun karfe biyu na dare wallahi in ya sha ruwa sai karfe goma sha ɗaya da rabi wani shi sha biyu zai fara azumin 2 am ya zo ya sha ruwa 12 na wakilin am kuma muna ganewa saboda tsawon awowi in ya kuma juya kuma sai fara kamar 7 zuwa 2 ko zuwa 3 na rana da muke cewa ko na marancin nan to lokacin shan ruwan kenan shi kenan an sha ruwa da haka azumi ana lura ne da yanayi da shi ake azumi da baka cewa mu awowin su muna yawa ina tuna wani shekara wasu 'yan shi'a suka yi wani fatawa daga finland cewa azumin su yayi yawa kwarai su duba kila su ɗauki lokacin saudiya 14 hours su sha ruwa ka ce a wannan fatawa ai ba a yi shi da ilimi ba matukar rana na hudowa rana ya faɗi to za ka yi azumin ne min tulu ilfajir thani ila gurubi shams babu wani abu kuma ka yi komi bai samun ka mutane na yi ba su komai komi ma bai samun su muna fahimta in dai rana na hudowa rana ya faɗi to ka fara azuminka daga hudowa rana zuwa faɗuwar rana wannan fatawan ana yin sa ne idan ya kasance rana ma bai faɗuwa sam sai a duba imma mu zamu duwalil islam mafi yawan kasashen musulunci a aiki da lokacin ko kuwa ya aiki da lokacin saudiya domin alkibila na musulmin duniya kenan shi a ce awa nawa suke awa goma sha hudu awa goma sha biyar kai ma ka yi awa goma sha hudu ko awa goma sha biyar shi kenan ka yi azumin ka da fatan muna fahimtar lamarin tayyib sai matsala da ke bayan wannan shine fadlu siyami ama gaba ɗaya azumi me falalan azumi an ce azumi me falalan azumi gaba ɗaya kenan wannan ya hada azumi na nafila da na farilla azumi dai a takaici mene falalansa ma ce lissomi afdalin kathira azumi da muke ganin yana da falala mai yawan gaske wa thawabun azim haka azumi yana da lada mai girma kurumin ha. za mu ambaci wani abu daga cikin falala da lada na azumi al na farko an abi huraira ta radiyallahu anhu qala an samu daga sahabi mai girma abu huraira Allah ya kara yadda a gare shi ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya faɗa. yace qala Allahu azza Allah sarkin na wanda yake ya buwa ya kuma ya dauka ya fada kina wannan hadisi hadisi ne al-kursi ko al-hadis al-ilahi hadisi ne kursi wanda Allah ya aiko Jibril da wahayi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba shi cikin Qur'ani Allah madaukakin sarki ya ce kullu amali bin adam lahu aikin dan adam duka nashi ne in kai sallah sallan naka ne in ka bada zakka naka ne in kai haji naka ne duk wani aikin kirki in kai naka ne illa mu face azumi kawai aikinka duka naka ne face azumi fa innahu li Allah wa azumi na wani shi Allah ya karbi azumin ya ba kansa azumi dai na Allah ne wa ana ajizi bihi ni ke sakawa wanda ke azumi malamai sun ce akwai wani sirri cikin wannan zance na Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan sirrin shine kowane aiki na dan adam nashi ne banda azumi saboda kowane aiki na dan adam in yayi ana gani banda azumi azumi ne kawai aiki da in kai tsakaninka da Allah kawai ne dan azumi baka da za ka kai ka gura mutane gaskiya ne kai azumi mutum ya yi azumi na bayan randa muna ganewa ya yi azumi kawai kuna ga ya azumi ne ya shiga daki ya samu ya ci ya sha ya share baki ya ce kai wallahi yau azumi ya buga ni da da azumi ya buga ni irin haka wallahi har na manta kuma ƙarya yake yi a zo kuna shi kuna rigima wurin ɗaukan moda na ɗeban horo-horo a yi buɗe baki ko bai yi azumi ba kuma wallahi ka yi kaɗan ka gane cewa bai yi azumi ba to yadda azumi ya zama ibada wanda yake asiri ne shi tsakaninka da Allah to Allah ya ɗau wannan nashi ne in ka yi tsakaninka da Allah za ka samu abin da za ka ji baya muna fahimta Allah ya ce aikin ɗan adam duka nashi ne shirye azumi fa inna huli azumi na wani wa ana aji bihi ni ke sakawa ga wanda ya azumi mu junna kuma azumi nake ganin nan azumi garkuwa ce an ce azumi garkuwa ce ana nufin azumin nan da muke gani wikaya kariya ce sa'annan wa situr azumi na kare mutum daga barin wuta yana zama shamaki daga barin fadawa wuta inda dai kai azuminka da kyau saboda Allah subhanahu wa ta'ala fa idza kana yawmu sawmi ah-, ahadikum idan ya kasance ranan azumin ɗayanku kina ranan da ɗayanku ya tashi yana azumi a cikin wannan ranan fala yarfuth kada ya yi wani aiki na ainihin basa kalma arrafas asalin kalman shine aljima saduwa tsakanin namiji da mace da haka Allah ya ce alhajju a sotul bakara alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj Allah ce haji da kuke ganin nan cikin wasu watanni sanannu ne ake yin aikin haji daga watan shawwal zulqa'ada zulhijja watannin haji kenan da haka duk wanda ya yi niyyan azumi a cikin wayannan watannin yayin da ya dau ihramin sa fala rafasa kai sadu da iyalinsa muna fahimta da haka fala yarfus asalin kalman shine ainihin jima amma a cikin hadisin nan an ce fala rafasa kada ya faɗi wani zance wanda yake bai dace ba imma zagin mutane ko cin mutunci ko faɗin maganan banza duka Allah ya ce kada mutum ya yi ɗaya daga cikin wa'annan maganan banza ma gaba ɗaya kaka yi sa fala wanda yake ya aini ya yi azumi fala kada ya yi maganan banza wala sahab kada mutum da azumi ya zo yana hiyu na rantse da Allah Ronaldo ya fi Messi da azumin ka Allah a kaɗai tunani kaɗan mana ka zo gaddama mu yanzu gaddama mu duka ne in ma siyasa ko gaddaman kwallon kafa samari in kaga yana zaune shirin wani lokaci yunwa yake ji in ya koshi wallahi zai yi gaddama ne na ka je ya kwanta da wuya ya tashi sallan asuba ya yi gaddaman ball shi rayuwar shi da gaddaman ball to an shiga ramadan irin wannan hiwu gaddaman banza idan mutum na azumi kada ya yi in ji annabi muhammad sallallahu allah madauki shi ke gaya mana wannan idan ka yi azumi fala yashab kada kai mai azumin ka zama kana ainihin hiwu kana kuwa fa in sabahu ahad idan wani ya zage shi shi mai azumin in kana azumi sai wani ya zage ka ya ci mutuncinka au qatalahu ko mai shi yayi fada da kai ne falyakul ka cewa mai shin sai mai shin ya cewa wanda ke zage ko wanda ke neman fada da shin inni sa'imun ni ina azumi cewa inni sa'im ma'ana da yake bayyana wa mutum shine na farko kaga zagin da kake min nan na iya in zage ka kila ni zagin da zan ma ka mutu baka mantawa amma dan ina azumi na barka inni sa'im mun gane mutum mai wayo ne ya koma cikin hankalinsa ya zage ka ce mai inni sa'im ina ɗaukan ma'ana kana tunasa da shi ne kai shin kai baka yi azumi ba kuwa muna fahimta akwai wani shekara da wani ya kira ni kan fun yana zagi na cikin azumi ne yana kuwa yana zagi na ce ah, a ce malam kayan azumi kuwa ce shirin muna gar kayan azumi kuwa domin da azumi ba zagi in wani zagi maka ce mai na yi azumi cewa kayan azumi kuwa sai koma cikin hankalin shi muna ganewa ya yi azumi <laughs> ya yi azumi kuma yana zagi kuma azumi ba a zagi wani zage kama kai ka ce mai ni ina azumi ka mai wa'azi ka gwada mai da ka iya kai ya fina shi ma ka bari saboda azumi in ya nemi fada da kai ka bashi dan azumi kada ka zama irin wanda in yi azumi sai ta jin haushin mutane da ka dan tabe she doki ta kai ci kamar kai ka ce yayi azumi sai ya buge ka kai wani baka san na yi azumi ba ne to shi yasa ka azumi a aka kai haka in wani ya zage kamar ka ce mai na ya azumi wannan tabi'a ne yana da kyau kuma yana da biya amma an kai kokari ka tsaya a kai za ka dace da wannan falala wanda annabi muhammad salam ke muna bayaninsa cikin labari wanda ya iso mai daga allah subhanahu wa ta'ala ka ce mai inni sa'im inni sa'im sa'an nan sai a nasala ya ce wallazi nafsu muhammadin biyade na rantse da sarki wanda a hannun ran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah kenan ina rantsuwa da allah la khalufu famis sa'im yace dohi na bakin mai azumi wannan khalufun nan ba warin baki ne wanda ba su cin asawaki ba sa festival muna gani ba na kwasu na cewa warin bakin mai azumi <laughs> la shi wannan khaluf ba wari ba ne dohi ne akwai wani sent ina fita cikin ciki saboda an jima ba a sa abinci ciki ba maka ka wanke bakinka da kyau amma wannan an akan ji shi saboda jimawa da aka yi abinci bai shiga cikin hanji ba sai ga hanji na fidda wani dohi to wannan ne ake cewa shi wannan abin atyabu inda Allahi ya fi karfi a Allah subhanahu wa ta'ala min rihil misk fiye ga tulari na almisk turare na almisk turare ne wanda ke mai kamshin gaske to amma wannan dohi da ke fita a cikin mai azumi a wurin Allah ya fi tularen almisk kamshi annas sallallahu alaihi ya ce lissa'imi farhatan duk wani mai azumi yana da farin ciki guda biyu da yake yi kowane mai azumi yana da farin ciki guda biyu da yake yi ya yana murna da wannan abu da yake samu na farin ciki idan aftara duk mai azumi yayin da yake bude baki yana farin ciki kaga mutuwar lokaci kaban ya yi hushi marance wurin karfe biyar zuwa kaga wani idanun shi sun jajaye dai Allah ya kiyaye azumi ya fara ana cikin hunturu azumi ya zo cikin hamata kaga wani wani wallahi ya baka tausayi shi bai shafa mai baka shi huskan shi yayi fari idanun shi yi shige bakin shi ya bushe ya babbashe yana zaune kana magana ma kana ba shi shi ina ga ya kamata kowa ya shiru wani lokacin wallahi wahala ne in me shi ya ji wahala ya ji wahala bala irin masu aikin kasuwa a aza buhun masara da azumi yan lodin timba market na ji da yawa lodin bosin timba market ta ce ma ba su azumi me sabo aikin sunan ka <laughs> kai wasa da ibada aikin kan nan aikin kan nan kamar plan mana ka yi aikin ya kai ramadan ka je ka je hutu in ba ka iyawa domin ba hujja bane ina ina lodin boy da shi ban azumi <laughs> muna fahimta ina lodin boy dan ban ban azumi ba hujja bane yayi eh, mutum yayi azumi lokacin wallahi yana ya galabaita kowa kuma na duk wanda ke azumi na gaskiya wallahi akwai wani ranar kana ka galabaita har kana ganin washe gari baka iyawa amma da ka kai kaji an ce Allahu akbar Allahu akbar a sharuwa kenan in kana sunya ne cikin watan Ramadan in ya kai lokacin shan ruwa ba a kiran sallah sun yana yana ga wannan abin she lare ya zo doki kima shi ce jama'a a taba jama'a a taba shi kowa ya taba in kwa taba ko kari sana zuwa ya kiran sallah <laughs> Allahu akbar <laughs> Allah sun yana yana ga wannan abin ne mamaki ce mai kenan haka ake cikin Ramadan lokacin shan ruwa ya kai ba kira sallah za a yi ba kawai lajin zai doki kakaki ce jama'a a taba ce ajiye kawai ya je ya taba kai ma ka taba kowa ya taba an taba an kare shi a zuwa kiran sallah <laughs> ka lokacin zaka ce a taban nan ya kake ji ha wani karin kai tun baka sha kai fara jin wani karfi da haka wani na ya sha wani na iya sha ya sha wallahi haya lok akwai wasu masu ke ta ya sha ya sha ya sha ya je amayo, yana ga zai sha na tun safe ne a dare kana murna kana sha kana murna kana ci farkon ainihin farin ciki na mai azumi kenan duk wanda ya azumi duka iya kai karshe wallahi yana murna ko ya zaka ji wuyan azumi in ya kai lokacin bude baki kana jin wani daɗi ne domin kayi ibadan kuma lokaci ya kai lafiya muna gane a wannan kowa ya sani farin ciki na mai azumi na farko kenan sanace wa idza ya rabbahu mai azumi yayin da ya haɗu da ubangijinsa kuma fariha bi sawmihi wallahi yana farin ciki da azuminsa domin ladan azumin dewa ne lada azumin girma gare shi daga yayin da mai azumi ya haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala shi ga yana murna an gwada mai ga ladan aikin da ya yi duniya daga kana azumi wallahi kaga ga wuyan azumin kai kokari kai kada ka shiga cikin masu dabara wallahi kun san ina da osa osa ana iya yi jinyan shi akwai stage wani stage na osa ana iya jinyan shi amma wani tun 2010 2010 ya yi azumi ana kwana bakwai ya ji cikin shi ya je asibiti aka ce mai da bar azumin nan ba shi ba osa na, satan ka muna ganewa ya zo gida ya ce wallahi osa ba ka jin batun osan ga wallahi da shi kun zauna ana fira ana komi masha Allah da an shiga sha'aban sha'aban ya kai kaman bakwai biyu haji wallahi malam osa nan wallahi osa nan na kamar yanzu ya zan yi osan nan ko bai koma an bincika osan na nan ko ba osan ba Allah ya kata mu ji Allah kana da osa je ka yi jinya ka je ka nemi magani ka jinya ka jinya saboda ka yi azumi muna ganewa ka yi ka fanshi azumin da ciyarwa amma baka samun ladan azumin nan bawan Allah muna ganewa don haka kana da osa ijinya ka koma abinci ka warke ko baka warke ba an ce ma ka warke i azumi wani shi tun da aka ce mai wani ba bai je hospital wallahi shi ya ba kanshi osan nan kaji wallahi osa nan nan shi she ramadan ya kai yake tashi kuma bai service ya kwace za ka kowa fara service cikin shi ka fara samun magunguna kana sha an kasan kana da matsalan ciwon ciki fara jinya kafin wata guda ka kashe jambon a shigar ramadan kai azumi saboda wannan abu da ake samu na girma mutum ya hadu da Allah murnan da yake masu azumi fa ke samu kai da baka azumi baka samu sannan lokacin rashin samun ko wannan matsalan wani lokacin ina fitowa ga sakaci na mutum negligence mutum ne ka san matsalan ka jinya mana ba ruwanka na yin yadda ga dama ne kawai shi ramadan ya kai shi ga an fara call malamin ciki nan ga yanzu an ce na iya ciyar ya zan yi na an wuce ramadan ba ka jin malam ciki nan ga kuma shikenan shiru bai magani bai komai a ji tsoron allah a yi azumi don a samu wannan matsayin shi wannan hadisi rawahul bukhari imam bukhari ya rawaito kuma lafazin imam bukhari kenan haka imam muslim kuma ya rawaito wani lafazi daban thani dalili na biyu kan falalan azumi wa an sahal ibn sa'd radiyallahu anhu an samu daga sahal dan sa'ad as-sa'idi Allah ya kara yadda a gare shi anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace inna fil jannati baban lalle ne a cikin aljanna akwai wani kofa yuqalu lahu rayyan ana cewa wannan kofar rayyan kalma rayyan fa'il ne daga cikin ainihin fi'ili rawa an ce rawa shine mutum ya sha ruwa har ya ƙoshi mun gane yana jin kishirwa ya samu ruwa ya shahare a ce rawa fulanun to daga cikin ainihin fi'ili rawa aka samu rayyan kenan kofa ne wanda yake duk wanda zai bi shi da kishirwa sun kare muna fahimta ai to wannan kofa yana nan a cikin aljanna sunan wannan kofar rayyan yadkhulu minhu sa'imun ciki wannan kofar masu azumi za su bi su shiga aljanna duk wani mai azumi kofar ne zai biya shiga aljanna shine kofa na rayyan yawmal kiyama ranar alkiyama la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum ba wanda zai bi wannan kofar ya shiga aljanna shi masu azumi shi masu azumi idan masu azumi sun gama shiga ugliqa sai a kama kofan a kulle falam yadkhulu minhu ahad ba wanda zai bi wannan kofan kuma ya shiga kaga wannan falala ne kai ma ka shiga cikin masu azumi idan ka samu wannan kofa ta rayyan kai ma ka shiga aljanna a ciki Allah ya datar da mu ya sa mu yi katari da samun wannan kofan mu shiga a gida na aljanna gida na ainihin karama wannan hadisi an yi itifaki wurin fadisi tsakanin imam al-bukhari da imam muslim thalith hadisi na uku ko dalili na uku wa an abi sa'idin radiyallahu anhu qala an samu daga abu sa'idin al-khudri Allah ya kara yarda ga ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata ya ce ma min abdin yasumu yawman fi sabilillahi ta'ala babu wani bawa da zai tashi yini ɗaya kawai azumi saboda Allah ba ba kan tayi ba ba kafara bane ba azumin farilla ba ne kawai da ya tashi ce yau bari yin azumi saboda neman lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi azumi yini ɗaya ne kawai fi sabilillah ya yi wannan abin da ya yi wannan azumin illa ba'ad Allah bi zalika al-yawm wajhahu anin nar 70 kharifan shi Allah ya nisantar da huskansa daga barin wuta nisan shekara 70 saboda azumin rana ɗaya illa ba adallahu bi zalika al wajaha shi dai Allah ya nisantar da huskansa sakamakon azumin wannan ranar anin nari daga barin wuta saba'ina kharifan ainihin shekara saba'in kalma kharif harif shine ainihin faslun baina shita was saif mun gane spring kenan wani yanayi ne tsakanin winter da sama shi ake ce ma kharif amma ba yake nufi da wannan shekara domin wannan harifin so guda ake samun cikin kowane shekara ɗakinan zai kewayo har su saba'in shekara saba'in kenan tafiyar shekara saba'in allah zai nisantar da huskar mutum daga barin wuta sakamakon azumi rana guda kawai fi sabilillah wannan hadisi imam bukhari da imam muslim sun roto da wasu ma malum na hadisi wannan falala kenan kan azumi amma gaba daya na farilla da na nafila sai matsala da ke baya fadlu siyami shahr ramadan khassa falala na azumin watan ramadan musamman azumin watan ramadan wanda muka ji sauran kaman kwana arba'in za mu shiga a ciki falala na azumin watan ramadan ma ce da fi fadlu siyami shahr a ahadithu kathira hadisai masu yawa ne suka tabbata akan falalan azumin watan ramadan nadhkuru minha za mu ambaci daga cikin wayannan hadisan al na farko an abi hurairata radiyallahu anhu qal daga abu huraira Allah ya kare ta gare shi shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace man sama ramadana duk wanda ya azumci watan ramadan man sama ramadana duk wanda ya azumci watan ramadan imanan wa ihtisaban yayi imani yayi azumin ne saboda yarda da Allah yayi imani da Allah Allah ya ce ayi wannan yarda da yake da shi ga Allah shi yasa ya azumi wahtisaban sana yana begen samun lada a wurin Allah shi yasa yi wannan azumin kaga kana ibada ya zama kana neman begen samun alkhairi wurin Allah kada ka ce ni ba don aljanna nake sallah ba kamar yadda wasu ta ke faɗi ga shi shi ibada ba don aljanna yake so yake ba shi shi yafi karfi ma dan aljanna kai ne wa to in kai azumi watan ramadan bisa ga imani sanan da kaunan samun abin da ke wurin Allah subhanahu wa ta'ala in ka yi wannan wanda ya haka gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi laifinsa da ya gabata za a yafe mai gaba daya yau ka yi azumi farkon ramadan da kai azumi cikin watan ramadan me yasa kai azumin saboda yaddanka ga Allah sannan kana son samun abin da ke wurin Allah na lada laifinka da kai ya wuce duka a yafe ma saboda kayi azumi muna ganewa tayyib wannan falala ne wanda yake mai girman gaske hadisi kuma imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito sanan da imam ibn majah الثاني نبي وعن ابي هريره ايضا an sake samuwa har wayo daga abu huraira an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya faɗa idza kanat awwalu laylati min ramadan idan ka shiga daren farko na ramadan daren farko na ramadan shine dare wanda marancinsa aka ga wata ba ya azumi ba tukunna gobe za a fara azumi da yawa na wasa da wannan dare to wannan dare dare ne daga cikin ramadan kamar yadda daren sallah ranar jaji ba shi cikin watan ramadan an yi azumi aka zaka ka sha ruwa to wannan daren ba shi cikin ramadan to daren kuwa da washi gari za a fara azumi cikin ramadan ne da aka mutum kana da wani abin da ka target za ka yi na neman falalar ramadan kana suma daga wannan daren ne ba a wasa da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kanat awwalu lailatin min ramadan idan kasance cikin daren farko na ramadan su suffidat shayatin ana daure shedannun aljannu wa maradatul junsanan da kangararrun aljannu ana daure shedannu da kangararrun aljannu wannan daurewa da ake wani ce a an ce an daure shedannu to ya kai kuma tunki sabon Allah malamai suka ce ana nufin marada kangararrun ake daurewa amma akwai sauran ƙanana wanda su ma suna aiki da haka aikin ba yana tashi san ba su ce a'a wayanda ake ɗaure shaidanun daga barin su ne masu azumi tsakaninsu da Allah su ke samun wannan kariyan amma kai azumin ba tsakaninka da Allah ne kake yi ba ba ka samun wannan kariya da ba muna fahimtar wannan idan an shiga ana ɗaure shaidanu da bijirarrun aljannu ko kangararru cikin aljannu wa gullikat abwabun nar ana kulle kofofi na wuta ta haka mutum sai ya sha wahala ya shiga wuta ke na kai mutum ya shiga wata shi kanshi dani ne domin shedannu akwai na mutane akwai na aljannu wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwun shayatinul jinni wal ins kamar haka ne muka sanya wa kowane ba annabi yana da makiya shedannun aljanu da shedannun mutane da kai shedan ne ma kai kanka na ka kai zaka shiga wata ba wani zai tare ka amma mutanen kwarai sai a kulle kofofi na wuta ta inda aikin shiga wutan masu ga sai yayi wuya a yi shi falam yufta minha baban ba a bude kofa ko guda na wuta a bar shi sake shi wanda ya je ya bude da kanshi ya shiga wa futihat abwabul janna ana bude kofofin aljanna gaba daya falam yuglaqu minha ba ba kulli kofa ko guda shi wanda ya ce ba zai shiga ba domin kofan bude yake ba shi ka kunkwasa sannan ka shiga ba wa nada munadin cikin wannan daren wani mai kira zai kada murya ya kira ya ce ya bagi alkhairi akbil ya kai mai sun yin alkhairi ka gabato lokacin alkhairi ya kai waya bagi ya sharri aksir ya kai mai sun aiwatar da sharri ka takaita imin wannan ba watan sharri ba ne wata na alkhairi ne ya ce walillahi utaqa'u minan nar kuma Allah yana da waɗanda yake yantawa daga barin wuta da sun cancanci shiga wuta amma sau da an shigo ramadan Allah zai yafe musu ya sa su aljanna kuma wannan ya ce wa zalika fi kulli laila wannan cikin kowane dare ne kowane dare wata ramadan ana firi wasu mutane sun cancanci wuta sai a yanta su da kaga ce eh, ni dai an kaddara in kuma an kaddara dai ai shikenan bayan za a kaka sa kanka wuta tun ba a sa ka ba ko da kana cikin wanda aka kaddari shigan su wuta ana yanta wasu cikin wata ramadan kowane dare in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka wannan lokaci ne da yake yana zuwa kowa ya fara tanadi yana shirye-shirye in gaje inda aka samu mutanen kwarai suna rayuwa musamman salafu salih ana fara preparation ramadan ne watanni before ramadan ana preparation na wurin neman abinci da ake bukata a ci ayi ayi azumi lafiya har a kare ana preparation na wurin addu'a Allah ka sa mu kai ramadan muna lafiya wannan preparation ana yi da ka prepare mind ma ramadan ka ainihin prepare ainihin zuciyanka ko ranka da kanshi ma ramadan sannan ka yi tanadin kuma abin da za ka ci ka sha dan ramadan da da iko da wadata sai mu mai da ramadan watan holidays mu muna ganewa kawai mu zauna cikin watan ramadan mu samu dama muna azumi muna yawan zikiri muna karatun alkur'ani muna halartar majalis zikir wurai da ake tafasir ake ainihin karatu ko ake ainihin wa'azi ana tunasarwa muna halartar wa'annan wurin saboda watan ya zama gaba ɗayansa ibada ne yini ibada ne dare da alkhairi da ke cikin ma mu shiga cikin wanda za su kwashi nasu kaso muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu Ramadan lafiya kuma ba mu iko da dama da sa'an dacewa da wannan matsayin gaba daya shi wannan hadisi hadisi ne inganta januba sahih sunan ibnu majah na allamatul albani ya fi da jikan hadisi na 339 shi matsala da ke bayan wannan shine aqsamus siyam rarraba na azumi kamar da muka ji tun farko azumi yana da rarraba ba azumi duka ne iri guda ba to za mu shiga cikin aksamu siyam rarraba na azumi asiyamu kisman azumi ya kasu kashi biyu al'awwalu siyamul fard na farko shine azumin farilla al'awwalu siyamul fard azumi na farilla shine na farko wa huwa ala thalathatu aqsam azumin farilla ya kasu kashi uku azumi na farillan yana nan shi ma kashi uku al'awwalu na farko saumu ramadan azumin wata ramadan wanda allah subhanahu wa ta'ala ya farata da nassi na alkur'ana cikin suratul bakara ce alladhina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun a ayin da ke biye shi ce shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran kina ai watan da aka wajabta azumi shine wata na ramadan wanda a cikinsa aka saukar da alqurani muna fahimta da aka an shiga watan ramadan she mai uzuri in mutum bai da uzuri farilla ne akan sa ya azumi farkon azumi na farilla kenan athani na biyu shine sawmul kaffarat azumi na kaffara kafara misali mutum ya yi azumi sai cikin watan ramadan shi ya sadu da iyalinsa da yini cikin watan ramadan akwai kafara na azumi shaharaini mutatabi'aini wata guda biyu jere da jere daga cikin azumi na kafara wanda ya ce wa matarsa ke bayan ki kamar bayan mahaifiyata ne kenan na kusance kamar na kusanci mahaifiyata wannan mutum ya faɗi auren shi bai mutu ba amma yana son ya koma ya yi zaman aure da matansa kamar yadda suka saba shi ya yi azumi shaharai tabi ainihin kabali an yata masa a sutul mujadila ko wata guda biyu jere da jere azumi na kafara kenan wanda ya rantsuwa ba fa yaminul gamusu ba mun gane yaminul gamusu shine rantsuwa kan karya kana sai da waya wani ci a ah, wayan kan ga wallahi da kai sai da mi da da a aka si ina si nawa za ka bayar bari in baka 1000 gane ce wallahi ni kai na ma 1005 na same shi kuma ƙarya kake shi wannan rasuwan bai da kafara she tuba ana ce mai yaminul gamus yana dulmuyar yadda wanda ya yi shi ne a cikin azaba muna ganewa kana wannan raso yana dulmu da kai ne cikin azaba ya minil muski kenan <laughs> kayan rasuwa kan karya ba shi ake nufi ba rantsuwan da ake kafara a kai shine wallahi ban ƙara cin miyan kuka lokacin kaji kila galamse ka samu dunkulin zinari aka sake ka samu 500,000 ghana cities 5 billion wani irin wanga kudin ya samu ku kwana bai iya bai ci yana tsoro da kama an zo a mai sata shi kenan mutum ya zo gari ya ce wallahi ni daga yau ai dama muna cin miyan kuka ne dan rashi wallahi ban kara cin miyan kuka ku kyale shi ya ci 5 biliyon ya kare ya zo wallahi haza zafe na kuka ya neme ya zo ce wallahi yanzu miyan kuka ni dai na yi rantsuwa na ce ban kara ci amma yanzu ya kamata in ci to kafin ka ci shi kayi azumin kafara kayi azumi kwana uku muna ganewa kafara wani sura ne suratul ma'ida ne wani sura ne lake cewa la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtum al ayman fa kaffaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dhalika kaffaratu aymanikum idha halaftum wahfazu aymanakum al-aya suratul maida Allah ce Allah bai kamun ku akan rantsuwa da kai rantsuwan wasa irin rantsuwan malam Bahaushe yanzu ka zo wallahi kaza shi da kashi ba yana rantsuwa ne dai haka yake cikin magana ana yi ne wallahi ban so wallahi ina so wallahi kaza shi ba yi ne dai karfafa kai ka yadda da shi ba to na rantsuwa na wasa ba ba laifi a kai amma menene Allah ke kama mutum a kai rantsuwa da mutum ya karfafa domin a yadda cewa abin da yake faɗan nan abin da ya nufa kenan to in kai wannan rantsuwan kana son ka tashi a kai kafaransa shine ka ciyar da miskinai goma miskinai goma ka ba aka je ne kawai ka ce ai an ce a ce da su barin jin samo garin kwaki in zo in yi teba a kurwa guda in kai teban shi ya ishi mutane goma <laughs> a'a irin shi kake ci gidanku a'a Allah wa min awsati ma imuna ahlikum irin abin da kuke ci da average irin abin da ake ci gidanku miskinai goma ko kai su wurin tela a auna suka sai matiriya dinke ka biya kudin dinki su goma ko ka yan tabawa wannan duka zabi ne she mutum ya rasa ukun ga famallam yajid wanda bai samu basu ya musalata ayyam she azumi kwana uku Allah ce ya kafara tu aimanukum idza halaftum wannan shine kafara na rantsin rantsin ku in kun yi rantsuwa fazu aimanukum kai yi rantsuwa kada ku yawaita rantsuwa ba a tilasa ka ba to in kai irin wannan rantsuwan kana so ka tashi kan wannan rantsuwan shi kai kafara annabi salati duk wanda ya aikata duk wanda ya rantsuwa kan wani abu sai ya ga sabanin abin da ya rantsuwan ne ya fi alkhairi wa ya aikata wanda ya fi alkhairin sai ya rantsuwan rantsuwansa muna ganewa azumi na kafara kenan shi ana iya yin shi cikin kowane rana muna ganewa domin azumin farilla ne a thalis na uku shine saumun nazar azumi na bakanta azumin bakanta shine azumi da mutum zai yi alkawari da Allah ya Allah za mu shiga jarrabawa ko ɗana ko ɗiyata za ta shiga jarrabawa ya Allah ina roƙonka in kai ka sa ta samu ainihin single number Allah na yi azumi sati ɗaya jere da jere shaka shiga jarrabawa shi ta ta samu single number ko ya samu abin ka ce an bakan za ka yi daga lokacin azumi ya waje ba kan ka yi azumi bakwai guda jere da jere ba alkawali da kai kenan ba sai ka yi muna ganewa to shi ma wannan azumin azumi ne shi da shi ma wannan azumin farilla ne kuma ba kanta kamar yadda muka sani annabi sallallahu ya ce mu bari wo bai janyo alkhairi kuma bai tunkuɗe sharri shi dai ya sa maruwaci ya fitar muna ganewa Allah ya zani kasuwa an kasa na samu 10,000 Ghana cedis na ba da sadakan 1,000 to na magana da kayan ba shi zai bar ka samu 10,000 shi ka mulle kayan aiki kasuwa kuma an ka samu shi ka ba da 1,000 da shi kan yi ba kan ta annabi sallallahu alaihi wasallam in kai kuma sai ka cika domin mutanen kwarai Allah ce yufuna bin nazar. in sun yi bakan ta suna cikawa da in kai bakan ta ya zama wajibi akan ka sai kai wannan azumi da ba ta mun fahimci to wayannan su ne nau'i guda uku na azumin da ya farilla ya zama farilla imma azumin watan ramadan ko azumi na kafara ko azumi na bakanta shi wannan in kai dole ne ka yi wannan azumin farilla ne a kanka الثاني نوع نبي صيام التطوع أزمي نافلة أزمي التطوع كما أزمي الخميس دالتيني كما أزمي أيام البيت تطوعني كما أزمي رانا أشورا تطوعني كما أزمي رانا أرفا تطوعني كما أزمي ست شوال تطوعني هذا مو فهمتي كما أزمي وتن شعبان تطوعني بافر الله بني da fata mun fahimci da haka wanda ya yi aikin alkhairi zai samu lada wanda bai ko babu laifi a kansa domin ba a farata a kansa ya yi ba ma ce wal kalamu huna wa amma magana a nan yan hasiru fi somi ramadan zai takaitu ne kan azumin watan ramadan bayanin da za a yi nan yan hasiru fi siyami ramadan zai takaitu ne kan azumin watan ramadan wa fi somi sanan da azumi na ainihin nafila amma bakiyatul aksam amma sauran rarraba na azumi kenan za a yi magana kan saumu ramadan azumin ramadan sanan da siyamu tatawu azumi na nafila amma bakiyatul aksam sauran rarraba na azumi siyamu ko saumu siyamul kafara da siyam shi shine bakiyatul aksam Wani ba za a yi magana kan sunan gaba da ba mun fahimci sauran abin da ya saura na yanki na azumi fasa na zukuruha fi mawadiha za mu ambace su ne a bugirinsu idan an kai kan babi na kafarat an yi magana kan azumin kafara idan an kai babi na annuzur an yi magana kan azumi na annazur da fata mun fahimci da haka wannan wurin za a magana ne kan azumin ramadan da azumi na tatawu'i amma abin da ya sauran fasa na kurha fi mawadi'aha insha Allah ta'ala za mu ambaci wayannan nau'o'i na azumi a su in Allah maɗaukaki ya so muna ga nan za mu kawo ƙarshen karatunmu na yau insha Allah ta'ala har zuwa sati mai zafi mu shiga cikin saumu ramadan azumin watan ramadan me azumin watan ramadan me hukuncin azumin watan ramadan da duk wani matsala wanda ke ya shafi watan ramadan da azumin watan ramadan insha Allah ta'ala musamman ko akwai tambaya inda tambaya mun ba da dama a yi in muna da jawabi mu ba da jawabi kai tsaye insha Allah ta'ala na'am tambayar mai tambaya shine kofa na rayyan da aka ce ƙofa ne daga cikin aljanna wanda aka yi wa masu azumi shin wannan ƙofan ya keɓantu ne ga masu azumi wata ramadani kawai ko a'a a'a ƙofa ne na masu azumi gaba ɗaya masu azumi wata ramadani shi dai shi azumi wata ramadani shi farilla ne shi baka iya katsulale ka fita ciki da uzuri amma duk wanda ke azumi yana kula da azumi sawa'un wannan azumin azumin ramadan ne ko azumin ne tatawu'i to ya shiga cikin wa'anda za su bi wannan kofan annabi sala ya ce wannan kofa ne na masu azumi bai kayyade da azumin ramadan kawai ba da haka duk wani mai azumi da yake kula da wannan azumi yana yi lokaci zuwa lokaci bai wasa da shi ya shiga cikin wa'anda za su bi wannan kofan su shiga gida na aljanna insha Allah ta'ala a ranar alkiyama babu wani tambaya mun tsaya a nan shi ne kada mu manta insha Allah ta'ala muhadara mu na wata-wata ranar asabar jibi akwai muhadara na wata-wata da muke kama wata biyu da suka wuce ba mu yi muhadara masu da wasu dalilai amma mun sake dawowa rana asabar za mu ci gaba da shi kamar yadda muka saba na haka wanda yake yana kusa sai isar da wanda ke nisa mu yi kokari mu zo mu halarci karatun kuma Allah ya ba mu ladan shi gaba daya abinda muka faɗa wanda ke yari da Allah ba mu ladan shi kuskure ko tuntume harshe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya muna afuwa ya gafarta muna subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh